assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu irya ga kakwai ne almashhuru an na hafi sabi ati wal ishirin sanni banganta ga gati lailatul qadr kinowo a ga yano mai hau hando a cin waranka cin di'iyyan tara sanni wadi no ga hansa ga bangai ga bisanai kan kindiyan kul marganta ase makka makka follon ko dai Ikwara arabo rai gonde ngai tabi'a kan iga bai ngai bonga borai kan ga bai kan ga goro dinga bai iga ba alibun bo kan gati ya waiwo kan ga ko gati girbi girbiyan ga yega ka ga bai iga hanayen gono kan ga to ngai bortaci hanaiwo irasin da afo kulkarra makka harmu sibar mai ga ta jama ga tonton ramadan rano haji watano manti ramadan rano manti haji watano hanaiwo yanga furera baka han gare ibayan ay kulu ramadan rano igo hamsin tina nga gati jum'a hane jum'a hane wo a ranu harin wogoto gabisa habo jirbe men dame watu kulkanno mehu hando rano manci mehu hando rano manti dai ine hun kun cino wo manti kal jum'a no? to za za za almaro jingar yango wate nga no ni gidi kan Fayan ka gono har moto yano ganda bikin da kyar gamara ni ga yaga lasabu mo kan fayan ka ga yega furo har mo kino ganda asibto kino kan gono ga yeka da kyar gamara woni watikul kul no wata dinga dahan kan hane ine meyahu hando a akin waranka kindi iyanta hana noya han kulka hane ine me wan do akin waran kakin di iyan ta hanano halan ya yauno kan ga borai kan yanga kai hatta ga ka hatta hal man ci za za za za za zaro rano nin bon sola kulu ni sido nangu hanno karra ni ga gorga me feri wal mudu nangu hanno karra ni ga goro ga duga safa jamu'o te ga duga nafire kai igate yan dirte hadda dai ne kala alasar bano sankufa me feriyan wate walbin me feriyan banda noni ga kwaila ilitul kadiro a keke ma wani albarka keke ma do to din man hagoy kulo har mago go ne wokin de dandi daren to sai sekuru igaran gayi no din ba i manaran gayi aran bumbo ka karan bon sai zama ga to lokaci kan barkan ni ga daru bumbo non fido kan bata ma ga to bor mo kai ni bon sai zama din koy jirga to nan gufo ba ni dunan kan ga daru din ta lokaci lokaci da kusan dira koyan ni ni ham hal ni koy ga to nan kan kusan dai din go kan ni digi so bai go bon kaji kaji to an kulka hana ine kun kuno wakati mai hando cin waran kacin da iyanta kadda bon ni bon sokon makoi zaɗi hinai zaɗi hinai yan odira me ga kokari gama nunan kanno kusan daigo zamsungo makka a sakirai kan gati ifulai kwayai ne gai da baryan kan igate tarai jingara bata mara iga gunano gam karra dusar go im dusar wadin waraga ka alboraisai. im dingay koppo idin kai newo gurno iga te da nan kai iga jama'a margo ngai no iga kan daga kosare kosare kosare da dai aran tun da hinai kai kul igina aran mafuro guro kalo da raga goro nodin da borgo guro kalo da ra aran da aran kosan doki ka aran sai ran ya alboreno aran kul gobatan fallon kara so ka nan ka ga kusan dara ko sendira ko ma nima ni ma yeega ka koi ni ma yeega ka amma mantiɗe ni gorkal kalkal nan kan sai ina kosore woɗin di to din mana haggoy ni nigo cokkoro tu jingalo lokacoma to ni se yalla yalla yalla yalla kalima safa wo kayendi go yalla yalla ga ce fon kal safa ma ban ni go yalla yalla ga nan kan ni kane ni gadaru ni sai yalla nan kan ni kane sai ni gadaru kal yalla Ni zam, ni siga du jingaro bore bandi hey ke foyen wo da dai ine me wando akin waran kakin da iyan ta hana ne nan kan borga jinga da bor kokor aga bis police kuru aga hingu koy ba man tura ko dindo zamai yo dai han ka han nay fay nodin dai ko video banda umra kan iseri kan ga ido go koy irin da jama'a yanno dole jama'a no go boro hauzu ke foyan alasaro banda alasaro jingare ngo banda no irin ne ga koy gamano insha Allah ta'ala nan go kai wo daru wallahi go jinga da no sigbe ba da kano ka ba go go bori nan go kai wo kai da nan go kan ka ba go aga to ne koy tallaji tura ko wodo ne jin gara wodo ko da akwa to tura ko do burkul kan koy sorra ma bar jafo ga bai hay nga da no ali koy mata dai to indo hin kano ya da han kana ine igal qur'ana zumandi nga mo bata magadi ga to gadi ga to kal kal kallan kanse nan kan bodu reno ni ga kai nganda garo chino to kire wono ga han sagate yama hal hal hal hal man ti maso makka har mo windan tara sam kufa jingaro susuba jingaro susuba wuce foyan aran ko kadai no gudu fonda bambata ira afo kan ga hinga shan diga koy har modo manti aran ma manu har modo go zama jingaro susuba wo barkul kan dai kani banda wata laira kan ya ir bu na wo ga hinga san bugu zumbu ara nga no manci za guri hinza no ni koy kun mu duje ngara gunda ra gonda gabi guri hinza mu mushkila koy mo gati jin ko guri hinza din hankan ganan kalmo mu bo wai na mu fun bata ma hanan man te ko sandira koy muradu a gonda gabi a sai ne makka makka lalle ibada gona alhamdulillah amma wallahi kal sola kal sola zamni ga to lokaci ka ibada ga kanuno adam mai muradu feriyar makagagaru dole ne ko muradu feri idan ibada dumbuno ya kalme ya ga sola ganin guze na ceci kwai ne to sanni banganta tilai latul kadiri kino ga teno kino albarka ga teno me wahando a cin waranka cin da ta hani daga matkan tira koyo ana cida ani an zirri bin hubai shi radiyallahu anhu kala sa'altu ubayya bin kabil zirri bin hubai shi no ne inga na sahaba kan gati ubayya ha fakultu inga ne ubayya bin kabi sai hanyar wara ina a kabna masu wurin ya kolo ni ya kafo sina kan abdullahi bin masu wurin ga man ya kumil haula yusuf lailatul qadri abdullahi bin mas'ud wo daga wazu kula ga ne borai sai lailatul qadri kino albarka wo kayir koy ne irkoy dia dinga al'umma kul non da borku wulkan te qiyamul layli jiro jir bay men da mera kul bora garu lailatul qadri kino albarka da no kan sinda de sikka kulo zirbun hubayshi kan gona ga ubayy bin kabiha nga non sanni woni wo ci ase ane yadi na anya kafo sina wo gaci fa qala rahimahullah sahaba aningai borhan nay goyo kai ga don ga tedin te ane irkoi dai masudi amana jance danga matka iri wo di irnu igani na sai ir mane ya hatta mane ya ci nan da ya ci a an ware no irkoi masudi ane hankan ne barkar na giro kul qiyamu boragadu lailatul qadr no wani albarka arada an la yattakilan nasu abonu dai no borai misika ga kai ga jeri gane mai yawan hando hinne wal mai yawan hando kin wai kokoranta. koranta wal bil a'a mai yawan hando kin witrai wal bil mai yawan hando kin waranka kin da iyanta hankan sai inga wona kinoya ane ama innahu kad alima annaha fi ramadan abdullahi ibn mas'ud baka na sanno woci ga me nda me da a aga baibaire hakika bon kan lailatul qadri kino albarkawo mai hauhan dorano igaduwa wa annaha fil ashr al awakhir hal sunu a bai mu baire hakika bon kan lailatul qadri kino wani albarka aga teno mai hauhan do wai kokorantara wa annaha lailatu 27 hal sanu agaye ga baibai baire hakikante kan lailatul qadri kino wani albarka ga teno me hauhan do kini waranka kindi iyan tara summa halafa wati dinga sahaba wo kan sigine ubayyu aze la yastathni asiga fayanka ku wudda nga wani zayen wara aze bore sai kan annaha lailatu sab'in wa ishirina a zebore seno kan lailatul qadr kino albarkawo aga teno mai hau hando a cin waranka cin da iyan tara fakultu zirro ne inda ne ubayyukan na sannoci a zai mu sai bi ayyar shay'in taqulu zalika ifo gutin hujja kan bonni gora ga kai ga sannowoci wuci ni gona ga mo ko ya abal mundir henin sahaba kan si gane abul mundir kala ubay ibn ka'ab ne zirr ibn hubaysh sai nga hujja kan ma nga gona kan ma ga ngo sanno wuce nga gona ga zai ane bil alamati nga na sanno wuce no alama yankan nga gabai din maga aw bil ayati wal bin ayan kan ga gabai maga za alama yo za yi wo imin dame mantinga bonu nga fundai allati akhbarana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alama wo da aya wo min dami il koy diya sallallahu alaihi wa sallama ninga inu i wana labara inu alama idin da aya da il koy diya ci inga isai kan annaha tatlu'u yawma idin la shu'a laha laylatul qadri kinowo a ba. na ga fatta asinda kudu bi kulu na lailatul qadri kino koy tala min daran kul wa ka ir koy ma tabbatan di semo lailatul qadri kino asusu ba waina sifatan da kala yeni yeni da sunnare a sifatan da kire kyawu a sifatan da mu dungadin kan ga ga hamara a ga fatta kai lalle a gwanda an nura amma a ga ban a si dungu a ga fatta mu da yeni kan gwanda hau bano alhalai wurano lailatul qadri kino su ba wai na fatta mu a ga teda ubayi kabi ne alamai wa mendame dame irkoidiya sallallahu alaihi wasallama nona ngai bayran dinda nam hadisa wo bukhari da alfagwa kul na filla amma bukhari wo a lafzo ne ya abu dawud ya abu dawud a lafazo ne ya qultu mal ayatu zirru bin hubayshi ne inga ne ubayy bin kabise ga ti aye wo kan wal alayma wo ka irko ja sallallahu alaihi wasallam ran bayran dinda qala ana tusbihu shamsu sabihata tilka laylati waina ga fatta laylatul qadri chino awana susuba waina ga no misla dasti agihim dangadai faranti alhali faranti kwarawo alhali no waina ga da. laysa laha shu'a'un waina sifattan dan yanyari hatta tartafi'a alhali wadin bonno wayna ga fata kala amuzigi ga koybene am muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhu ifillafun e sahaba kan gane muawiya abu sufyan ize ta khalifa galamba ali bin abi talib radiyallahu anhu ga anin nabiy sallallahu alaihi wa sallama Nga mona hadisi fillafun da irkoy diya sallallahu alaihi wa sallama ga irkoy diya ne lailatul qadri lailatu sab'in wa ishirina lailatul qadri kino wo nga gati meyahu hando akin waranka kindi iyanta irko subhanahu wa ta'ala mi indaran kul barganta ga wafakunda lailatul qadri kino wan albarkawo irko subhanahu wa ta'ala awan bagcar wara awan fadl wara awan diyo sallallahu alaihi wa sallama awani sabbora أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب السلام عليكم